A'udhu billahi minash shaitanir a Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yau kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da wannan rana fata yan uwa suna cikin koshin lafiya domin muku fata alkhairi, barkamu da wannan rana. Insha Allah yan uwa ga wani sirri ina dauke da shi na zo muku da shi kamar yadda na faɗa muku akan cewa um, sirrin karya sihiri idan akwai sihiri kana tunanin cewa akwai sihiri a jikinka ko ka sani ko baka sani ba to insha Allah ga sirri idan kana so ka samu kariya gare ka kenan to insha Allah ka ɗauki wannan sirrin domin ka amfani da shi insha Allah don ka samu kariya daga duk wani sihiri ko shari abu da aka kulla maka kana tunanin kenan kamar an kulla maka shi insha Allah za iya ganin alamun kamar abubuwan da kake a baya to ba ka samun su ko na ayyuka da kake a baya yanzu ba ka samun daman yin su kuma kuma idan ka je din zaka ka iya yin su to duk irin waɗannan abubuwan suna nan birjik da yawa za ka kasa gane kai me yake damun ka to insha Allah wani irin sirri ne ake mishi haka yawwa to idan ya kasance kana tunanin an maka sirri ka ɗauki wannan sirrin ka yi amfani da shi idan ya kasance zuwan ka ne gidan nan na Asrar TV muna maka barka da zuwa nan gida kada ka manta da ka dawo da ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun tura sabon sirri insha Allah zai shiga muku yanka ka tura yan al'umma domin su ma su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani kwarai da gaske zaka dinga karanta falaki da nasi kowanne kowace kafa tara tara kowace kafa tara tara idan ka ga zaka iya rubutawa to sai ka rubuta idan ba za ka iya rubuta ba to sai ka yi tofi a cikin ruwa amma me ana so ka samu ruwa ruwan sama ake so ka samu ruwan da zai to daga sama ba tare da ya hau kan saman gida ba ya zo ba a'a a tsakar gida za ka ajiye wani abu a tara ruwan da zai to daga can sama to daga saman nan zai shiga cikin abun kwanan nan ko kuma wani abu kar ya taba saman gida tukunne wato ainihin ya zubo cikin kofin ko kuma cikin kwanan mubashara tun daga can wato ainihin sama ya shiga cikin kofin nan to wannan ruwan ake so a a yi tofin asiri ko kuma a wanke rubutun da shi idan an gama sai a sha insha Allah ai bismillah a insha Allah in dai akwai wani sirri a jikin ka bi iznillahi zai lalace zai hargitse insha Allah a dore a tura ya umma al'umma domin su amfana da wannan sirri wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai sai anjima